sunana alhaji awolu idi majasiddin sarki sarkin kano rana ga al'umma wallahi wallahi wallahi wallahi wallahi wallahi wallahi rantsuwa ke nan mm. kuma wallahi in ƙarya ne ka allah ya fidda ni nan mm. wallahi duk abin da sarki yake gaya muku kuke ganin kamar da gaske yake muku wallahi ba da gaske ba ne wallahi ba yaudara ce wallahi wallahi wallahi wallahi kaji na rantse ma ba na shakkar ya ga wannan fim din dan me dan ya san ni na san shi akan gaskiya ta wallahi ba na ja da baya kaka ce zan can ganga don haka ina fatan jama'a su koma su kama Allah su ba Allah amma wallahi malam da kuke ce masa mala <laughs> to shi wani ya yarda a rayuwarsa a lahira ya haɗu da Allah a duniya kai ya ji kunya